وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام كرم تكرشم بادي نسجود السهو وغيره من سجود التلاوة لتاف بلوغ المرام أيضا إن شاء الله wannan darasi yana karanta da mu hukuncin sujudu shukri wato sujuda da ake saboda godiya ga Allah maɗaukaki وعن أبي بكر أنكر حديث دقى أبو بكر حديث دقى أكد سبعين دقى أبو بكر سننسى نفيء بن الحارث صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يتي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ja'ahu amrun idan wani al'amari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wata riwaya ke idza ja'ahu khabarun yasurruhu wata riwaya idan labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya faranta masa rai kharra sajidan lillah sai ya fadi yana sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala rawahu al-khamsa malamai biyar suka ruwaito hadisin illan nasa'i wato banda al'imamun nasa'i hadisin ya inganta yana sunan abu dawud kitabun jihad babun fi da shukri hadisi na 2774 amma lafazin al'imam abu dawud kana idaja ja'ahu amrun amru sururin kana idza ja'ahu amru sururin aw bushira bihi kharra sajidan shakiran lillah idan labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai faranta rai ne amru sururin al'amari mai faranta rai al'amarin da yake sa farin ciki ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam aw bushira bihi ko aka masa albishir da abin da ke faranta rai abu bakara ya ce karra sajidan shakiran lillah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana mai sujuda yana mai godiya ga allah maɗaukaki hadisin yana sunan turmizi kitabu siyar babu ma ja ake sajdati shukuri hadisi na 1578 lafazin al'imamu turmizi kuma annan nabiya sallallahu alaihi wasallam atahu amrun fasurra bibi. wani al'amari ne ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah ya farin ciki da wannan al'amarin fa kharra sajidan lillah sai mazan Allah ya fadi yayi sujuda ga Allah wannan ya nuna cewa abin ya auku shine Abubakar yake ba da labari hadisin yana sunan ibn majah kitabu iqamati salati babu ma jaa fi salati was sajda inda shukri hadisi na 1394 lafazin al-imam ibn majah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره النبي صلى الله عليه وسلم إذا وانا الأمر يزو قريش وان دي فرن تامس ري أو بشر به فأكا مساء البشر دي وانا أبن دي فرن تامس ري خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى سيما ظن الله يفادي ينا من سجودا سبو دقوديا الله مدوكي الإمام ابن ماجه a wannan babi ya kawo hadisin anas bin malik wannan hadisin duka riwayar da muka karanta ka riwaya ta al-imam abu dawud al-imam tirmidhi al-imam ibn majah hadisin abu bakara akwai hadisin anas bin malik yana sunan ibn majah yana sunan ibn majah kitabu iqamati salati babu ma jaa fi salati wa fi salati wa sajdati inda shukri hadisi na 1392 Anas bin Malik yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bushira bi hajatin an taɓa yi wa annabi albishir da wata bukata albishir da ta dace da bukatarsa fa kharra sajidan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya yi sujuda ga Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya nuna cewa ashabu sunan guda uku suka rawaito hadisin sannan hadisin yana cikin musnadul imami ahmad mujalladi na biyar shafi na arba'in da biyar shi ya sa ya ce rawahul hamsa illan nasa'i hadisin yana sunanu dara kutu ne kitabu salati babu sunna fi sujudi shukuri hadisi na 339 da sunan kubra na al-imam al-baihaqi kitab al-haidi juma'u abwab al-khushu' fi salat hadisi na 3622 al-imam al-hakim shi ma ya kawo hadisin abubakar din a littafin sa al-mustadrak ala sahihayn kitabul iqama wa salatul jama'a babu ta'min hadisin 963 al-imam al-hakim yace al-imam al-hakim yace wa li hadha al-hadisi shawahid wannan hadisin na abubakar yana da shaidu yana da riwayoyi da suke zama shaidu gare shi yaksuru zikruha ambatonsu yana da yawa wato idan za ka zauna kirga hadisai waɗanda suke da dangantaka da abinda da abubakar yake bayani cewa idan al'amari ya zo ga annabi wanda yake faranta rai annabi sallallahu alaihi wasallam yana faduwa ya sujuda ga Allah hadisan suna da yawa in ji al'imam al hadisin babu shakka yana da kyau yana sahihu sunan abi daud hadisi na 2479 da kuma sahihu jami'i sabir hadisi na 4701 hadisin anas bin malik da muka faɗa riwaya ta al-imam ibn majah shi ma hadisin yana da kyau in ka duba irwa ulgalil mujallar na biyu shafin 227 don haka wannan hadisin wannan hadisin wanda ibn Hajar al-asqalani ya kawo shi a littafin bulugul maram ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya faranta masa rai kamar yadda muka karanta waɗannan hadisai idan al'amari ya zo ga annabi fa surra bihi manzon Allah ya farin ciki da al'amarin kharra sajidan lillah sai ya fadi ya sujuda ga Allah sai ya fadi ya sujuda ga Allah don haka yasa al-Imam Tirmidhi bayan ya kawo hadisin a sunan Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ce, wal amalu ala hadha inda aksari ahli al-ilmi ana aiki da wannan hadisin wajen mafi yawan malamai akasarin malamai suna aiki da wannan abin da ya zo cikin hadisin abubakar ra'au sajdata shukri akasarin malamai suna ganin <clears throat> sujudu shukri ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akasarin malamai hadisi na gaba وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنكر بحديث دقاء عبد الرحمن بن عوف الله يكرمك يا قال سجد النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda fa'atala sujuda sai ya daɗe a sujuda ɗin ya tsawwala sujuda sun marafa a ra'asahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗago kansa wa lokacin da ya ɗago kansa sai ya ce inna jibrila a tani mala'ika jibril ya zo gare fa bashara ni mala'ika jibril ya min albishir fa fasajattu lillahi shukran shi yasa yi sujuda ga Allah saboda godiya rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisi wannan na abdurrahman bin auf shi ma yana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sujuda saboda albishir da aka yi masa waye masa albishir mala'ika jibril yanda hadisin yazo tamamul hadis. an abdurrahman bin auf qala kharaja rasulullah wata rana manzon Allah ya fita fata na hawa sadaqatihi ya fuskanci inda aka tara dabbobin sadaka dabbobin ya shiga wannan guri fastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla fa kharra sajidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi yayin sujuda fa atala sujuda ya dade a sujuda din hatta zanantu anna Allah azza wa jalla qad qabada nafsahu fiha har na yi zaton cewa Allah ya karɓi ran annabi ne a cikin sujuda ɗin saboda daɗewar da ya yi a cikin wannan sujuda fadanautu min husaina matso kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sun majalastu sai na zauna fara fa'ara asa husai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗago kansa faƙala ta ce man haza waye wannan kultu sai na ce abdurrahman ƙala ta ce ma sha'anuka me ya same ka me ya labarinka me ya faru قلت سنك يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسك فيها kayi wata sujuda ce da ta sa na ji tsoron ko dai Allah ya karɓi ranka a cikinta ne saboda daɗewan da ka yi a cikin sujuda wannan dalili ya sa na taho kusa da kai don in gani in tabbatar wa ƙada fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna jibril alaihi salam mala'ika jibrilu ne a tani ya zo gare ni fa bashara ne ya mini albishir faƙala mala'ika jibrilu ya ce min inna Allah azza wa jalla ya ƙus Allah yana cewa man salla alaika sallaitu alaihi duk wanda ya maka salati ni ma zan mar salati wa man sallama alaika sallamtu alaihi kuma wanda ya maka sallama ni ma zan masa sallama fasajattu lillahi azza wa jalla shukran don haka yasa nayi sujuda ga Allah mugwaye mai daukaka saboda godiya gare shi wannan hadisin yana musnadul imam Ahmad kamar yadda ya fada rawahu Ahmad kuma hadisin yana sunan sughra na al-imam an-nasa'i as sahwi fadlu at-taslim ala an-nabi hadisi na 2267 a riwaya ta al-imam al-bazzar Abdurrahman bin Auf yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade a sujuda din fa kuntu sai ce qababallahu ruha rasulillah Allah ya karbi ran manzon sa saboda dadewar da annabi a cikin sujuda sai na ce Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam la arahu abadan bazan sake ganin annabi ba kenan fa hazintu sai bakin ciki ya kama ni fa wa bakaitu na kama kuka farafa rafa'a ra'sahu sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kan nasa fa da'ani sai ya kira ni faƙala sai ce mallazi bika me yake tare da kai abu koko ya ce min mallazi arabika menene nake gani yana tare da kai wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane abdurrahman bin auf ya shiga damuwa qultu sai nace ya rasulullah atalta sujuda ka tsawwala sujuda fa qultu sai nace qad qabada Allahu rasulahu Allah ya karbi ran manzon sa la arahu abadan bazan sake ganin sa ba kenan har abada fahazintu shine na shiga damuwa wa bakaitu yi kuka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sajadtu hadhihi sajda ita wannan sujuda da ka yi, nayi nayi ta ne shukuran li rabbi saboda godiya ga mahalicci na fi ma ablani min ummati saboda abinda Allah subhanahu ta'ala ya min kyautansa game da al'ummata annahu qala man salla alayka minhum salatan wanda ya maka salati daga cikin al'umar ka guda ɗaya ka tabtu lahu ashar hasanatin zan rubuta masa lada goma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin shine ibn hajar yace wa sahahahu al-hakim ko al-imam al-hakim ya inganta shi al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisin labarin abdurrahman bin auf kuma lafazin da yazo cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim shine an abdurrahman bin auf ya yace wa rasulullahi kharij min al-masjid wata rana manzo Allah ya fita daga masallaci fatabi'tuhu sai na bi shi amshi wara'ahu ina tafiya a bayansa wa dakhaltu al-masjida na shiga masallaci wa huwa la yash'uru shi bai sani ba hatta dakhala naqlan har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani shinge wato ah, wata gona na dabinai fastaqbala al-qibla ya fuskanci al-qibla fasajada fa sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda ya daɗe wa ana wara'ahu ni kuma ina bayansa hatta zanantu anna har nayi tamanin Allah ya amshi ransa fa aqbaltu amshi sai na tinkari annabi sallallahu alaihi wasallam ina tafiya hatta jitu har na iso gare shi fa ta'atu ra'si na kuyar da kaina anzuru fi wajhihi saboda in leka fuskar annabi in gani yana da rai ko bai da rai farafa a rasa sai manzon Allah ya daga kansa wa kala sai ce malaka ya abdurrahman me ya same ka fa sai ce lamma atalta sujuda ya rasulullah tunda ka daɗe a sujuda khashitu an tuwufiya na suka. sai naji tsoron ko an amshi ranka ne a cikin sujuda faji'tu anzur don haka yasa nazo dan in duba fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni lamma da an-nakla lokacin da na shigo wannan shinge na itatuwan dabinai laqitu jibril na hadu da mala'ika jibril fa qala sai mala'ika jibril ya ce min inni ubashshiruka ina maka albishir ya kai muhammad annallaha yaqul Allah yana cewa man sallama alayka sallamtu alayhi duk wanda ya maka sallama zan masa sallama wa man salla alayka sallaitu alayhi wanda ya maka salati to ni ma zan mar salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun maƙalar hakim sannan sai al'imamul hakim ya ce bayan ya kawo hadisin sai yace haza hadisun sahih shi da abin da hajar yake nufi da cewa wasu hafaful hakim al'imamul hakim ya inganta saboda al'imamul hakim bayan ya kawo lafazinsa ya wannan hadisin ingantacce ne ala sharɗin shaikai ne wa lam yi amma al'imamul bukari da musulun ba su ruwaito shi ba sai ya ce wala a'lamu fi sajdati shukri asahhu min hadha duk hadisin da ya da labari sujuda ta godiya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi al-imam al-hakim yace ni ban san hadisin da yafi wannan inganci ba wato hadisin kenan yana da inganci Ah, har ma yana nuna cewa daga cikin hadisai da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke magana akan cewa manzon Allah ya yi sujuda ta godiya al-imam al-hakim yace babu hadisin da yafi wannan na Abdurrahman bin Auf inganci a sanin sa ah, littafin musnad na al-imam Abu Ya'la al-Musali hadisi na 857 akwai riwayan har yanzu wa huwa hasanul ghairi hadisin yana sahihu targhib hadisi na 658 hadisin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kamar wannan riwaya da ta zo daga abdullahi bin abi talha wanda abu talha al-ansari ya bada labari ya bada labari kamar haka amma a nashi labarin babu sujudu shukuri abu talha al-ansari ya yace anna rasulullahi jaa zata yawmin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wal bishru yura fi wajhihi ana ganin al a fuskansa alamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga sahabbai yana fara fuskarsa a sake alamar yana jin daɗi alamar mazan Allah yana cikin farin ciki faƙulla sai muka mar tambaya ya rasulallah inna lanara albishir fi wajhika muna ganin albishir a fuskanka me ya faru faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atanil malaku mala'ika ne ya zo gare ni faƙala sai ce ya muhammadu inna rabbaka ya kulu mahalicinka yana cewa amma yurdika shin za ka yarda Allah ya salli alaika ahadun min ummatika babu wani daga cikin al'ummarka da zai maka salati illa sallaitu alaihi ashirin face ni da kaina na masa salati sau goma wannan labari zai faranta maka rai wala yusallimu alaika ahadun babu wanda zai maka sallama illa sallamtu alaihi ashirin face na sallama sau goma kala sai manzo Allah ya ce bala lalle labarin nan zai sa in samu yarda wato zai faranta min rai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga hadisin ya taho da riwaya da dama amma labarin abdurrahman bin auf shine wanda ya kawo tabbacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda saboda gode ma Allah akan wannan albishir da aka yi masa albishir din da aka yi masa wato ba wai saboda mu za mu masallaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda ya gode ma Allah saboda mu din da muke mar salati muke mar sallama mu ma muna samun riba a ciki idan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah ya maka goma idan kayi mar sallama Allah ya maka goma manzon Allah sai ya godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana cikin al-musannaf na ibnu abi shayba kitabu salati abwab masail shatta fi salati hadisi na 8501 hadisi na gaba wa anil bara ibn azib an karbo hadisin nan daga al-bara ibn azib radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma dan yace radiyallahu anhu ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha aliyan ila al-yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki aliyu bin abi talib Allah ya kara masa yarda ya aike shi zuwa kasar yaman fa zakarar hadisa sai ya ambaci labarin kaga shi ibn hajar bai kawo labarin ba amma dai Albara bin azib ya ambaci labarin qala a cikin labarin albara'u bin azib yace fakataba aliyun radiyallahu ta'ala anhu bi islamihi sayyidina ali sai ya rubuto takarda ya rubuto takarda ya aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi islamihim game da musuluntar mutanen yaman falamma qara'a rasulullahi alkitaba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan wasiƙa kharra sajidan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana sujuda rawahu al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya rawaito hadisin yana a sunan kubra kitabu salati babu sujudi shukuri hadisi na 3840 yanda labarin ya zo ibn hajar bai kawo shi gabaɗaya ba an ilbara ibn azim ƙala ba a san nabi khalid ibn al ila ahalil yaman da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki khalid bin zuwa ga mutanen yaman ya da'uhum ila al-islam saboda khalid ya kira su zuwa ga musulunci falam ji buhu ba su amsa mar ba saboda ita da awa baiwa ce da awa ce ba kowa ke da hikimar jan hankalin mutane ba khalid lokacin da ya tafi yaman bai samu karbuwa borinsu sun ma'inan nabi sallallahu alaihi wasallam ba afa ali yabin abi talib sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina albin abi talib ya aike shi wa amara an yi ƙufila khalidan wa man kana ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ibn ali idan ka je yaman ka ce ma khalid ya dawo da waɗanda suke tare da shi sun gama nasu aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikima manzon Allah yana da hikima ya aiki khalid bin walid da wasu mutane saboda da'awa ba a ci nasara ba saboda haka sai manzon Allah ya aiki sayyidina ali da wasu mutane akan shi khalid ya dawo da jama'arsa kada su zauna su dawo don idan sun zauna da tare da sayyidina ali ta yiwu wannan hali da ke tare da khalid tun da shi sayyidina ali bai sani ba wannan hali ya zama a dalilin sa dai shi ma sayyidina ali bai ci nasara wajen da'awarsa ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idan ka je ka ce ma khalid da jama'ansa su su dawo kai kuma ka gwada naka hikimar da'awa din sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka sai ya ce illa rajulun mimman kana ma'a khalidin amma idan aka samu mutum da ke tare da khalid a habba an yi aqiba ma'a aliyu radiyallahu anhu fal yuqib ma'ahu idan akwai mutumin da ke tare da khalid wanda ya ga yana so ya zauna tare da sayyidina ali ya jinkirta dawowarsa ya zauna tare da sayyidina ali fal yuqib ma'ahu babu laifi yana iya zaunawa albara'u bin azib ya ce fa kuntu mimman aqaba ma'ahu lokacin da aka tura Khalid bin Walid zuwa Yaman da wasu mutane ina cikin su lokacin da aka tura Sayyidina Ali akan ya tafi Yaman sai Khalid ya dawo da aka bada wannan umarni ni kuma sai na zama ina cikin waɗanda ba su dawo din ba sai na zauna tare da Sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda falamma da nauna min alqaumi lokacin da muka kusa ga jama'a kharaju ilaina sun hito gare mu fa salla bina ali radiyallahu anhu sayyidina ali ya mana salla wa wahidan muka yi sahu guda ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله sannan na ali ya wuce gaba ya samu waɗannan kafirai don sun taho musulmi ma sun taho an haɗu wuri guda sayyidina ali ya taho ya karanta musu wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sai na ali ya karanta musu fa aslamat hamadanu jami'an sai kabilar hamadan gaba ɗayanta ta musulunta Fa فكتب علي رضي anhu ila rasulillah bi الله باسلامهم سيدنا Ali sai ya rubuta wasiqa zuwa ga manzon Allah cewa kabilar Hamdan mutanen Yaman sun musulunta gaba ɗayan su falamma qara'a rasulullah alkitaba lokacin da manzon Allah ya karanta wasiqa kharra sajidan sai ya fadi yayi sujuda sun marafa a ra'asahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa faƙada sai ce assalamu ala hamdan assalamu ala hamdan aminci ya tabbata ga wannan kabila ta hamdan amincin Allah ya tabbata ga wannan kabila ta hamdan wannan yana cikin halayen annabi sallallahu alaihi idan kabila ta yi abin kirki manzon Allah ya kan ma kabilar gaba ɗayanta alkhairi ya mata addu'a na alkhairi gaba ɗayanta wa qala al-baihaqi al-imam al ya rawaito wannan don haka yasa ibn hajar ya ce rawahu al bayan al-imam al ya kawo labarin al-bara' azib sai ya ce akhraj al-bukhari sadr hadha al-hadith al-imam al-bukhari ya fitar da farkon hadisi shine sadr al-hadith ina nufin awwal al-hadith shine abinda ibn hajar yake faɗa a ƙarshen maganar ya ce wa asluhu fil bukhari asalin hadisin yana sahihul bukhari in ka duba kitabul magazi babu ba'su ali ibn abi talib wa khalid ibn al-walid radiyallahu anhuma ila al-yaman qabla hajjatil wada'i hadisi na 492 wato hadisin yana sahihul bukhari saboda sayyidina ali yana yaman annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya tafi hajjinsa na kwana don haka sayyidina ali daga yaman ya taso da haramin zuwa aikin hajji. suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam makka ya zama shi manzon Allah ya fito madina khalid ya fito yaman Allah ya kara masa yarda riwaya ta al-imam al-bukhari qala al-bara radiyallahu anhu al-bara bin azib yace ba asana rasulullahi ma khalid ibn al-walid ila al-yaman manzon Allah ya aike mu tare da khalid bin al-walid zuwa kasar yaman qala ثم بعث عليا بعد ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ya aiki sayyiduna ali bayan ya aike mu kala ya ce sun ba aka aliyan ba da zalika makanahu sayyiduna ali ya taho ya karbi wato gurbin khalid bin wali faƙala ya ce ma sayyiduna ali mur ashaba khalidin man sha'a minhum an yu'aqiba ma aka fal yi yu'aqib wa man sha'a fal Ka yi umarni ga waɗanda suke tare da khalid wanda ya ga dama ya dawo wanda ya ga dama ya zauna tare da sayyidina ali bin abi talib albara bin azib yace fa kuntu mimman aqaba ma'ahu sai na kasance tare da waɗanda suka saura suka zauna tare da sayyidina ali in ka duba fathul bari mujallal da shafi na 65 waɗanda su ne hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda ta godiya ga Allah a rayuwarsa kaga ya kawo hadisin abubakara shine nufai ibn al-haris ya kawo hadisin abdurrahman bin auf ya kawo hadisin albara'u bin az Allah ya kara musu yarda amma duk da haka duk da waɗannan hadisai mazhaba ta al'imamu malik ba ta yarda da sujuda ta godiya ga Allah ba a mazhabar malikiya ba a sujudan godiya ga Allah kamar yadda muka ce al'imamu tirmizi lokacin da ya kawo hadisin farko shine hadisin bakara. bayan ya kawo hadisin ya ce wal amalu ala haza inda aksari ahlil ilmi ra'aw sajdata shukri akasarin malamai suna aiki da waɗannan hadisai suna ganin cewa sujuda saboda gode ma Allah subhanahu ta'ala ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akasarin malamai amma al malik yana cewa a me dalilinsa? in ka duba littafin al-imam shatibi al-muwafaqat al-muwafaqa mujalladi na uku shafi na 271 al-imam shafi'i yace in farabna subutahu anin nabi idan muka kaddara sujuda ta godiya ta tabbata daga annabi muqaddara sujudan hadisai sun inganta lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sujuda saboda gode ma Allah muqaddar haka fa innahu lam yudawim alaihi Alimamu Shatu bai ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawwama yana sujuda ta godiya ba wanda shine hujjan al-imamu malik ma'a kasaratul bashairi kai tunani yawan albishir da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a rayuwarsa allati tawalat alaihi wa ni'am allati ufrigat alaihi ifraga ni'imomin da Allah ya kwararo su ga annabi Muhammad wanda ake Allah ke cewa idza a idza jaa nasrullahi wal fath nasaran Allah da ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imomin da Allah ya cika su ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawan gaske saboda haka shi al-Imam Malik yana cewa falam yunqal anhu muwazabatun ala zalika ba a samu labari annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani albishir da ya zo gare shi zai fadi ya sujuda ba wala jaa an ammatis sahabati minhu shay haka ba a samu labari game da dukkan sahabbai ba illa fil nudra sai dai hadisai yan kaɗan da aka samu game da sahabbai kamar misali ka'ab bin malik ka'ab bin malik yana cikin waɗanda ba su tafi yakin tabuka ba kamar yadda al-imamu bukhari da muslim suka ba da labarinsa kamar al abu dawud shi ma ya kawo labarin ka'ab bin malik bai tafi yakin tabuka ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya mar izini ya nuna fushinsa ga waɗannan sahabbai daga baya Allah ya saukar da ayoyi na suratul tauba Allah ya karbi tuban Ka'ab bin Malik lokacin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi sai Ka'ab bin Malik ya faɗi ya sujuda ga Allah saboda godiya gare shi don an karbi tubansa saboda haka shi abinda al-Imam Shatibi yake cewa fa kana al-amalu ala wafqihi tarkan lil amali ala wafqi al-ammati minhu ومن هذا ومن هذا المكان يتطلع الى ضبط مالك qasd malik rahimahullah fi ja'alihi al-amal muqaddaman ala al-ahadith ah, malik fahimta ta al malik ana gabatar da aiki akan hadisi ba a gabatar da hadisi akan aiki shine abinda al-imam shafi'i yake faɗa don al-imam babban malami ne a makabata al-imam malik rahimahullah yana cewa fahimtar al malik ana gabatar da aiki akan hadisi ana gabatar da aiki akan hadisi saboda haka idan ya zama ga hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani aiki sai a duba shin annabi ya dawwama yana aikin ko kuwa a'a idan bai dawwama yana aikin ba to wajen al-Imam Malik wannan ba hujja bace ko da akwai hadisi da ya inganta haka ma a mujallaji na uku shafin 155 littafin al-muwafaqat ya kawo labari yace wasu ila malikun anir rajuli ya'tihi al-amru aka yi wa al'imamu malik tambaya idan mutum ya a cihil amuru yuhibbuhu idan mutum wani al'amari da yake so ya zo mara kana fatan ka samu wani abu sai gashi Allah ya sa ka samu fa yasjudu lillahi azza wa jalla shukran sai mutum ya fadi ya sujuda ga Allah don godiya shin ya kamata fa qala sai al-imam malik yace la yaf'al kada ya wani sujuda laysa hada mimma madamin amrin nas sai aka ce mar'a ah, inna ababakarin as-siddiq sayyidina abubakar shine babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yadhkuruna sajada yawm al-yamama shukran lillah afa ita zalika sayyidina abubakar yi yaƙi da musailima wanda yayi da'awar annabci lokacin da aka yi yaki da musailima da labari ya iso ga eh, sayyidina abubakar cewa musailima an kashe shi a wannan yaƙi saboda farin ciki sai da abubakar sai ya sujuda ga Allah sai da abubakar kaga ya yi sujuda ga Allah tabaraka wa ta'ala don godiya ga Allah aka ce wa al'imamu malik ka taɓa jin labarin nan kala sai ce ma sami ta zalika ni ban ji wannan labari haka in ka duba littafin al'i'tisam mujalladi na farko shafi na 468 al'imamu shafi nan ma ya yi magana a kai kamar yadda ya faɗa a cikin al-muwafaqat ya ce wa zalika anna mazhabahu fi sujudi shukri al-karahiyya mazhabar al'imamu malik game da sujuda ta godiya saboda wata ni'ima makaruhi ne idan an ce makaruhi ba kyau wa annahu laysa bi mashru'in ba a shar'anta shi ba wa alaihi bana kalamuhu saboda haka akan haka al'imamu malik ya gina mazhabarsa ya gina hukuncinsa duk da haka sai ya zama mazhaba ta al'imamu malik din ba a goyi bayan al'imamu malik akan wannan ba saboda ga hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali waɗanda muka karanta a bulugun mara ga hadisai sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda saboda gode ma Allah don wani albishir da ya zo mar to shin za ka bar aiki da waɗannan hadisai saboda babban malaminka ya ce ba kyau saboda haka sai mazhaba ta al'imamu malik ta kasu kashi biyu in kana karanta littafin malikiya za ka gani ya zama wasu malamai mabiyan masabar alimamu malik suna tare da alimamu malik akan cewa juda ta godiya makaruhi ne in ka duba littafin az littafin alimamu al-qarafi kitabu salati mujalla na biyu shafin 416 alimamu al-qarafi ya ce sajidatu shukuri makaruhatun alal mashhuri makaruhi ne sujuda ta godiya a fahimtar alimamu malik wannan galibin mabiya mazhaban suna daukan wannan fahimta inda bishara aw masarra wa ruya aljawaz yace to amma fahimta ta biyu akwai malamai da suke mazhabar malikiya waɗanda suke ganin daidai ne daga cikin waɗannan malamai akwai al-imam Abdul Malik ibn Habib al-Andalusi ibn Habib al-Andalusi in kana karanta littafin fikihu zaka rika gani qala ibn Habib babban malami ne yana cikin malamai da suka yi shahara a mazhabata al-imam Malik shi wannan malami yana cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da mazhabar malikiya amma duk da haka tunda hadisi ya tabbata tunda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sujudar godiya ta zama sunnar manzon Allah lawazaba alaiha fa kana takunu mutawatira saboda haka ya zama hatta su kansu waɗanda ke bin mazhabar malikiya din suna sun kasu kashi biyu don me saboda ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma mu koma ga abin da yake shine daidai shi da abin da al-Imam Tirmidhi ya faɗa akasarin malamai suna aiki da waɗannan hadisai tunda sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya faɗa wal amalu ala hadha inda aksari ahli al-ilmi ra'aw sajdata ash-shukri al-Imam al-Bagawi fi sharh as-sunnah kitab as-salati bab sujud ash-shukri mujalla na uku shafin 316 ya ce sujudu shukri sunnatun inda hudusu ni'matin sujuda ta godiya sunna ce yaushe ake wannan sujuda inda hudusu ni'matin idan wata ni'ima ta samu idan wata ni'ima ta samu talama kana yantaziruha ni'imar da da mutum yake ta jira ya samu akwai abin da kake ta fatan ka samu ko kake ta addu'a ka daɗe kana roƙon Allah ko ka daɗe kana fatan a ce wannan abin ka samu kwatsam sai ka samu abin to ya kamata ka yi sujuda saboda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce au indifa'i in yantaziru inkishafaha ko kuwa ya zama kana cikin wani bala'i kana cikin wata fitina wata musiba ka rasa yanda za a yi ka rabu da wannan bala'i kwatsam sai gashi Allah ya kawo maka mafita ya kawo maka hanya na rabuwa da wannan musiba ko wannan fitina to saboda jin daɗin wannan ni'ima da Allah ya maka na rabuwa da wannan bala'i sai ka faɗi kai sujuda ga Allah subhanahu ta'ala. kaga ya faɗa mana hanya ta biyu yace na uku aw ru'yati mubtalan bi illatin aw ma'fiya ko kuwa kaga wani mutum yana cikin wani irin ciwo mai tsananin gaske sai kai tunanin ni'imar da Allah ya maka kai ya baka lafiya mai tsananin gaske shi wancan ya shiga cikin bala'i mai tsanani wanda da wuya ya fita daga cikin wannan bala'i in ba rahama ta Allah ba idan kaga irin wannan mutumi sai ka yi godiya ga Allah wanda ana cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin haka wato kana sujuda saboda gode ma Allah bai jarabce ka da wata jarabawa da wani mutum ba wa yuqfi sujudahu anil ma'lul yace to amma idan za ka yi sujuda ga Allah saboda gode ma Allah bai jarabce ka da wata cuta da ya jarabci wani da ita ba to kar ka yi wannan sujuda a gabansa misali wani mutum ya samu ya samu jarabawa a rayuwarsa na wata cuta mai tsanani to ganinsa sai ka tuna ni'imar Allah da ya maka yi baka lafiya kai to idan za ka yi sujuda saboda gode ma Allah kar ka yi a gaban wannan mutum kada ka yi wannan sujuda in ji al'imamul bagawi kuma gaskiya ne me yasa hatta la ya hamiluhu zalika alal kufurani saboda kada idan yana da karancin fahimta karancin imani sujudar da kai na godiya ga Allah shi kuma yasa ya kafurci Wata sai ya ɗauka kamar Allah ya ki shi ne da ya jarabce shi da wannan ciwo wa yuzharu lil asi la'allahu tu amma idan mutum ke saƙofa, idan mutum ya zama mai saƙon Allah ne kai sai ka tuna Allah matsaukaki ya maka arziki da rahama ya baka imani ya baka imani har ka iya wato zama mai tsara dokokinsa to sai kai godiya ga Allah kai sujuda shi wannan ne sabon Allah kana yin sujuda a gabansa don ya gane kuransa amma idan za ka yi sujuda saboda gode ma Allah akan wata cuta da bai jarabce ka da ita ba kar ka yi a gaban wannan da Allah ya jarabce shi da wannan cuta amma idan zunubi ne fa idan za ka yi sujuda saboda gode ma Allah bai jarabce ka da sabon Allah ba to wannan sujudan za ka yi ta a gaban wannan kafirin ko a gaban wannan fasikin saboda mai ya gane kuskurensa ta yi ma ya baka tambaya wane ya kai sujuda sai ka ce ai saboda ni Allah ya kare ni Allah ya kare ni ya kare ka daga me bai jarabce ni da hali irin naka ba halin mutanen banza a to kaga ka bude kofa yadda zai gane kuransa don haka babu shakka sunnar annabi ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ni'ima ta samu mutum yayi sujuda ga Allah tabaaraka wa ta'ala ah, annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sahabbansa sun yi in ka duba littafin al-musannaf da ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya kora sunayen sahabbai waɗanda sun yi sujuda saboda gode ma Allah daga cikin su akwai sayyidina Umar akwai sayyidina Abubakar sahabbai da dama in ka duba subulus salam a mujallar na farko shafin 211 wannan babin da muke karantawa al-imamu sana'ani yace zahaba ila shar'iyyatihi ash-shafi'i wa ahmadu khilafan li malik al-imamu shafii da al-imamu ahmad bin hanbal duk sun tafi akan cewa Allah ya shar'anta sujuda ta godiya a lokacin da ni'ima ta samu bawa saɓani ga al-imamu malik wa riwayatu abi hanifa shi kuma al-imam abu hanifa yana cewa bi annahu la karahata fiha wala nadba ba a ce kai ba ba a ce kar kai ba inji al-imam abu hanifa ba a ce kai ba ba a ce kar kai ba wato in kai fa lillahi alhamdu in babu kai ba to babu laifi kaga yana nuna cewa dai babu laifi dan kai sujuda ga Allah amma shi al-imam malik hanawa yake yi al-imam shafi da al-imam ahmad bin hanbal suna cewa sunna ne al-imam malik yana hanawa amma al-imam abu hanifa yana cewa in ka ga dama ka in ka ga dama ka bari sai ya ce al'imamu sana'ani a subulus salam sai ya ce wal hadisu dalilu lil hadisai da muka karanta hujja ce ta malamai biyun nan al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad bin hamba kaga su suna da hujjan riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alam ka sani annahu qad ikhtulifa hal yushtaratu laha taharatu am sannan waɗanda suka ce za a yi sujuda saboda gode ma Allah nan ma an samu sabanin fahimta tattare da su shin wannan sujuda tana bukatan tsarki ko kuwa za ka yi ta koda babu tsarki faƙila yushtaratu qiyasan al salati wasu malamai suna cewa ba za ka yi sujuda saboda gode ma Allah ba sai in kana da tsarki wato suna kwatanta wannan sujudan da hukuncin sallah saboda sallah ba ka yin ta da najasa dole sai da tsarki to ita ma wannan sujuda tunda za ka yi wa Allah ne suna cewa akwai sharaɗin ya zama kana da tsarki wa qila la yushtaratu wa huwa al-aqrab al-imam sanani ce fahimta ta biyu ba wasu malamai na cewa ba sharadi bane sai kana da tsarki sai ce to wannan fahimtan ita ce ta fi kusa da sunnar manzon Allah kuma gaskiya kenan in ka duba fatawa ladin tidda imam jalla na bakwai shafin 266 haka nailul autar al-imam shaukani mujalladi na uku shafin 127 sujuda ta godiya ba ɗaya take da sujudar sallah ba ba ɗaya take da sujudar sallah ba saboda haka al'imamu shaukani ce wa laisa fi a hadisi sujudi shukuri ma ya dullo ala takbir babu wani hadisi daga cikin hadisai da suka ba da labarin sujudar godiya wanda yake tabbatar da cewa ana yin kabbara kafin a yi ta sujudan ba ta da kabbara aslan da al-imamu ne duk da cewa akwai malaman da ke ganin za a iya yin kabbara lakin duk hadisai da muke karantawa yana cewa babu hadisi da ke nuna cewar akwai kabbara wala yuzdadu lishukri fi salati qawlan wahidan amma duk malamai sun ce ba za ka yi sujudar godiya ba in kana cikin sallah kamar misali kana cikin sallah sai ka tuna wata ni'ima to ba za ka fadi ka yi sujudar godiya ba iz laysa min tawadi'a saboda wannan sujuda ba ta cikin sujudodi da suke cikin sallah bai kamata kai ba don haka duk wani sharaɗi da aka yi a kan sujuda ta godiya babu hujja a kanta wannan shine fahimtar da tafi inganci kamar yadda al'imamu sana'ani ya faɗa kuma ibn taimiyya a kan wannan fahimta yake a littafin majmu'u fatawa mujalladi na uku da 165 haka in ka duba fatawa lajina mujallar na bakwai biyu 262 tunda an ce babu sharaɗi ya nuna cewa idan ni'ima ta same ka za ka faɗi ka yi sujuda ko da ba ka da tsarki idan aka ce ko da ba ka da tsarki don haka ko da mace tana haila ne wata ni'ima ta same ta za ta yi sujuda ko da kana da janaba ne ni'ima ta same ka za ka yi sujuda ba kuma ko da ba ka da alwala za ka yi sujuda sannan ba sharaɗi ba ne ma ka fuskanci gabas alƙibla ko yamma ne ka fuskanta kai sujudan eh, ta tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wannan shine mafi inganci kamar yadda malamai suka yi bayani akai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ala على محمد وعلى آل محمد كما باركت ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد Alhamdulillah. wato akwai hadari game da watsi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne musulmi ya hakkara duk abin da aka ce ma ga hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata hadisi ba mai rauni ba to kamar da hankali wajen fada da wannan don kuwa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce na'am kamar malamai magabata kamar misali al'imamu malik akan samu matsaloli waɗanda sukan iso gare shi ya saba ma wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ba wannan yana faruwa ga malamai na farko domin ne a lokacin su ba a riga an tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wuri guda ba don haka ba sharadi bane ya zama hadisi ya tabbata ya inganta ga al-Imam Malik ba da gangan yayi watsi da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma daga baya an samu malamai waɗanda suka yi ƙoƙarin tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wuri guda ta zama hatta aka samu hadisai waɗanda shi kansa al'imamu malik bai san da su ba ko kuwa ya san da su amma bai yarda da cewa hadisan nan sun inganta game da annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai ba haka kai yanzu idan hadisi ya tabbata gare ka daga annabi sallallahu alaihi wasallam yi watsi da wannan hadisi ba ka da uzurin da waɗancan malamai suke tare da shi don haka akwai haɗari kwarai don haka yasa ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya a littafansa guda biyu yayi magana sosai game da waɗanda suke kin sujuda ta godiya da farko a littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin a mujallal nabi shafin 296 yayi babi yayi babi a littafin sa ilamul muwaqqi'in liraddi munkiri sujuda shukri waɗanda ke musanta ah, munkiri sujuda shukri waɗanda ke musanta tabbatan sujuda ta godiya daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali yana cewa ah, raddu sunnati sabitati sahiha fi sujudi shukri ya zama mutum ya yi watsi da sunna tabbatacciya sunna ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam game da sujuda ta godiya saboda ka zo da hadisai da dama waɗannan hadisai da muka karanta kamar waɗanda ibn hajar ya kawo a littafin bulugul ya yace kamar hadisin abdurrahman bin auf hadisin abdurrahman bin auf na hawa uhudin fa karra sajidan fa atala sujuda abdurrahman bin auf ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tafi bayan gari ta sashin uhudu ta sashin uhudu ya shiga wani guri manzon Allah ya faɗi ya sujuda sun makala yake cewa inna jibrila a tani wa basharani mala'ika jibril ya zo gare ni yamin albishir wanda ya maka salati zan mar salati in ji Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah ta'ala ya kulu laka man salla alaika sallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi kaga wannan hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kamar hadisin sa'ad bin abi waqqas sa'ad bin abi waqqas shi kuma hadisin sa ibn hajar bai kawo shi a littafin bulugul marami ba hadisin sa'ad bin abi waqas yace kharajna ma a rasulillah mun fita tare da annabi min makka nuridu madina mun fita daga makka muna nufin zamu isa madina falamma kunna qariban min azwara lokacin da muka kusa da wani wuri da ake kiransa azwara nazala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko thumma rafa'a yadayhi annabi sallallahu ya daga hannuwansa fada Allah sa'atan yayi ta addu'a yana roƙon Allah na awa guda thumma kharra sajidan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi yayi sujuda fama kasa qawilan ya dade Sun qama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake miƙewa farafa'a yadayhi ya daga hannuwansa fada sa'atan yayi addu'a kuma kharra sajidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi yayi sujuda fama kasa qawilan ya dade thumma qama farfa'a yadayhi sa'atan sun kharra sajidan al Ahmad ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda ɗin salasa marrati sai yace in sa'altu rabbi na roƙi Allah ne wa shafa'atu li ummati na nemi ceto ga al'ummata a tsani sulusa ummati lokacin da na yi sujuda ta farko na roƙi Allah ne da nayi roƙi Allah game da al'ummata a bani dama in yi ceto gare ta sai Allah ya bani kashi ɗaya cikin uku na al'ummata ya zai bani daman ceton one third na al'ummarsa wato kashi ɗaya cikin uku to wannan babban rahama ce babban ni'ima ce fa kharartu sajidan shukran li rabbi don haka yasa na faɗi fadi yi sujuda don godiya ga mahalicina thumma rafa'tu ra'si na sake dago kaina fa sa'altu rabbi na cigaba da roƙon Allah li ummati ni dai a bani dama in yi ceto ga al'umma gaba ɗaya. fa'atani sulusa ummati aka sake bani kashi ɗaya cikin uku kaga an samu kashi biyu cikin ukun al'ummarsa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar zai yi ceto gare ta fa kharartu sajidan li rabbi shukran sai na fadi nayi sujuda ga Allah don godiya thumma rafa'tu ra'si na sake dago kaina fa sa'altu rabbi li ummati na roki Allah saboda al'ummata fa a'tani sulusal akhirah sai Allah ya bani kashi eh, sulusi na ƙarshe Allah ya ce to duka ka na baka daman za ka yi ceto gare ta a ranar kiyama fakarartu sajidan lirabbi sai na faɗi na yi sujuda ga na. Ah, don haka al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta tabbata a cikin wuta ko da musulmi ya shiga wuta akwai ceto gare shi wannan aƙida ce ta ahlus sunna hadisin yana sunan abi dawud kitabul jihad babun fi sujudi shukri hadisi na 2775 amma hadisin bai inganta ba don haka yasa ibnu hajar bai kawo shi a littafin bulugul marami ba hadisin bai inganta ba yana ba'iful eh, yana ba'iful jami'i sagir hadisi na 2089 yana silsilatu da'ifa hadisin 425 da hadisi na 3229 da kuma irwa'ul galil hadisi na 467 eh, ibnu al-qayyim al-jawziya yace to bayan waɗannan hadisan ma idan ka dawo ga tarihin sahabban annabi Muhammad eh, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu sun yi sujuda ta godiya baya ga cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda saboda gode ma Allah akan wata ni'ima da ya bashi sahabbansa ma sun yi sujudar godiya ya bada misali da Ka'ab bin Malik lamma bushira bi tawbati Allah alaihi lokacin da aka masa albishir Allah ya karbi tubansa ya faɗi ya sujuda ya kawo misali da sayyidina abubakar hina ja'ahu qatlu musailima al-kazzab lokacin da labari ya iso ga sayyidina abubakar cewa an kashe musailima wanda yayi korafin shi ma annabin Allah ne la'anahullah lokacin da sayyidina abubakar labari ya iso gare shi cewa an kashe musailima sai sayyidina abubakar ya fadi yayi sujuda saboda godiya ga Allah tabaaraka wa ta'ala yace wasajada aliyun shi kansa sayyidina ali lokacin yana halifa lokacin yana shugaban musulmai ya faɗi ya yi sujuda hina waje da dayya fil khawarij allazi na katalahun sayiduna ali ya yi yaƙi da alkhawarij sayiduna ali bin abi talib allah ya kara masa yarda yana cikin kulafa'ur rashidi don haka yasa ibn al-qayyim al-jawziya yake bada misalin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka yi sujuda saboda gode ma Allah kamar yanda sayyidina abubakar ya sujuda ga Allah lokacin da aka kawo masa labarin musailimatul kazzab an kashe shi to haka Saiduna ali lokacin da yayi yaki da khawarij yakin da yayi da al-khawarij shi ake kira yawmun ne. yakin annaharawan ya auku hijira na shekara 38 bayan rasuwar annabi da shekara 27 bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 27 akwai hadisi yana sahihu muslim kitabu zakati babu taharidu ala qatlil khawarij hadisi na 1066 zaid bin wahb bin al-juhani yana cikin sojoji na sayyiduna ali bin abi talib lokacin sayyiduna ali ya tafi yaki da al-khawarij alladhina kanu ma'a aliyin radiyallahu anhu alladhina saru ila al-khawarij fa qala radiyallahu anhu sayyiduna ali yace musu yace ma waɗannan jama'arsa da za a tafi yaki da al-khawarij sayyiduna ali yana musu huduba yace musu ayyuhan nasu ya ku mutane inni sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakhruju qaumun min ummati akwai wata jama'a daga al'umma ta wacce za ta fito nan gaba ya ƙara'una alƙur'ani suna karanta alƙur'ani laisa ƙira'atukum ila ƙira'atihim bi shay'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sahabbai karatunku in an kwatanta da nasu karatunku ba komi ba ne wato ka duba ƙarfin tilawa irin ta sahabban annabi muhammad amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tilawar sahabbai bata kai na alkhawarij ba wala salatukum ila salatihim bi shay'in sallar ku ku sahabbai bata kai tasu ba wala siyamukum ila siyamihim bi shay'in azumin da kuke bai kai can alkhawarij ba yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani yahsibuna annahu huwa lahum suna tamanin karatun nasu ne wa huwa alaihim busan cewa karatun yana dawowa kansu ba la tujawizu salatuhum taraqiyahum sallatu bata wuce makogoran su yamruquna min al-islam suna fita daga musulunci kama yamruqu sahamu min ar-ramiyya kamar yadda kifiya ke fita daga ah, wato abin nan harbin da aka yi yace law ya'lamu al-jayshu alladhina yusibuna wato eh, sayyidina na sojojin sa hudu ba don haka yasa ya gaya musu wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahihu muslim yace da a ce sojojin da za su tafi yaki da al-khawarij dinnan sun san irin ladan su wanda ya tabbata ala lisani nabiyihim akan harshen annabi Muhammad da a ce sojan da ya tafi yakan alkhawarij ya salladan da Allah ya tabbatar masa wanda ya tabbata a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam lattakalu ya ce alal amali da sun dogara da wannan aikin kawai sun bar kowane aiki saboda ladan da mutum zai samu saboda ya yaki da alkhawarij wata sai na ali yana zaburar da sojojinsa ya ce to wa ayatu zalika kafin a tafi yakin sayyidina ali yake gaya musu ya ce alamar haka an da fihim rajulan akwai wani mutum daga cikin alkhawarij din wannan mutumin kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari kitabul manaqib hadisi na 3364 annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an yaki alkhawarij za a samu wani mutum a cikin su baki baki ne bakar fata lahu abudun wa laysa lahu zira'un yana da damtse amma ba shi da zira'i <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutumin yana da damtse amma ba shi da zira'i zira'i shine daga gwiwar hannu zuwa zuwa yatsu amma damtse daga ka zuwa gwiwar hannunka shi wannan mutumin ba yi da zira'i sai damtse don haka halittarsa kenan wato eh, nakasashiya ce halittarsa na kasashiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin za a same shi daga cikin wato alkhawarij ala ra'si abudihi sannan a saman kafadar tasa mislu halamatis sadi akwai wata tsokar nama da take kama da mama na mata mama wato nonon mace alaihi sha'aratun biyu ya zama akwai wato kamar wani kumburi a samansa in ka gani zaka dauka kamar nonon mace ne sannan akwai gashi akan wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sayyidina ali hatta siffar wannan mutumin in ka duba fathul bari na ibn hajar sharhin sahihul bukhari sharhin wannan hadisi hadisi na 3364 mujallal na shafi shafin 295 ku zalika anna fihim rajulan lahu abudun laysa lahu zira'un ibn hajar ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a samu wani mutum cikin alkhawarij wanda ke da damtse ba shi da zirai ala ra'asi abudihi mislu halamati sadi alaihi sha'ratu bil sannan a saman kafadarsa saman damtsan nasa akwai wani kumburi akwai wato tsokan nama da ta kumbura ya zama akwai gashi baki akai sai annabi eh, sayyidina ali a lokacin yace musu wallahi inni la'arju arju an yakunu ha'ula'il qaum sai ali yana gaya ma sojojinsa ya ce to wannan hadisi na ji shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda za mu tafi mu yaƙa nan ina tammani ina karfafa tammani su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani labarinsu fa innahum qad safaku damal haram abinda yasa nace ina karfafa tammani sune yana gaya ma sojojinsa saboda jan hankalinsu saboda waɗannan mutane sun zubar da jini na haram wa agaru fi sarhin nasi sun kai hari wa mutane sai ce don haka ina da ƙarfafa tunanin waɗanda za mu yaƙa ɗinnan ba musulman ƙware ba ne sun tabbata halal ne a yaƙe su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasiru ala smillah saboda haka sai na ya ce don haka ku tafi yaƙi akan sunan Allah aka tafi yaƙin wanda yaƙin da aka yi ɗin bayan an gama shi an kashe alkhawarij mutum 600 aka samu raunin mutum 400 kafin ma wato a kai ga yaƙi ɗin sai duna albin abi talib sai da ya yi musu hudu ba su waɗannan mutane in ka duba albidayatu wani haya eh, mujallar na goma shafin ɗari biyar da tamanin da takwas ibn kasir ya ba da labari sosai a kai yana cewa ta kaddama amirin mu'minina na ibn abi talib ilaihim sai duna ali ya taho inda za a gwabza yaƙi tsakaninsa da alkhawarij fa wa'azahum ya musu wa'azi wa khawwafahum ya tsoratar da su su al din kafin a fara yaki wa hazzarahum wa anzarahum wa tahaddadahum wa tawa'adahum ya ja hankalinsu akan abinda suke yin na kuskure ne wa qala sai ce musu innakum ankartum alayya amran antum da'atumuni ilayhi wa abaitum illa iyyahu kun ki komi sai dai a yaki da ku fa nahaitukum anhu na hana ku wannan yaki falam takbalu karba ba wa ha ana wa antum to gani ga ku mun haɗu a fili guda abinda nake sake gaya muku farji'u ila ma karatu min ku koma ku wannan abin da kuke yi ba daidai ba ne la tarkabu maharim Allah kar ku yadda ku aikata abin da Allah madaukake ya haramta fa innakum qad sawwalat lakum anfusukum amran rayukanku ne suka kawata muku abinda kuke yi dinnan ba ainihin hujja ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taktuluna alaihi musulmina kuna kashe musulmai yace wallahi lauqataltum alaihi dajaja ina muku rantsuwa da Allah inda a ce kaza ce ta musulmai ma kuka kashe baran musulmi ba lakana aziman indallah kazar musulmi ka kashe babban abu ne wajen Allah fa kaifa bi dima'il muslimina bare kuma jinin musulmai ku zubar sayyidina ali ya ga musu kafin ma ayyakin shi yasa ibnu kasir lokacin da ya kawo labarin sayyidina ali bin abi talib da al-khawarij kafin ayyaki da irin hudubar da sayyidina ali ya musu sai ibnu kasir ya ce inna haula al-khawarij min aqrab bani adam yace khawarij dinnan suna daga mafi ban mamaki na yan adam suna daga cikin yan adam waɗanda suka fi ban mamaki sai ce fa subhana man nawwa khalqahu kama arada amma tsarki yana ga Allah shi ya nau'anta halittarsa yadda ya ga dama abinda ba ka tunani Allah ta baraka wa ta'ala ya fi karfin haka ya yi abinda ya fi karfin tunaninka wato al'amarin su yana da ban mamaki a ce mutum kamar sayiduna albin abi talib zai tsaya gaban ku, kuna da niyyar za ku yaƙe shi idan ana maganar waɗanda suke da gata a musulunci sayiduna ali yana da ita ko in ana maganar gata ne a musulunci sai duna ali yana da ita idan da a ce alfahari za a yi da musulunci sai duna ali yana cikin waɗanda suke da damar su yi alfahari duk da cewa imaninsa ya hana shi haka amma sai duna ali bayan ya musu hudu ba abin mamaki sai shugabansu ya tashi ana ce mar zaidu bin hisin at-ta'i ya karanta musu ayoyin alqur'ani ga sai duna ali da jama'ansa a gefe ga khawarij a gefe shugabansu ya tashi ya karanta musu ayoyin alkur'ani lokacin da Allah ya saukar da ayoyin alkur'anin ba sai dina ali a wurin amma duk sun manta daga cikin ayoyin da ya karanta akwai aya ta 26 ta suratu sad ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi' hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an yadilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawm hisab wato yana nufin Aliyu bin Abi Talib kenan da Allah ya ba shugabanci ya bar hukunci da e, littafin Allah ya koma yana hukunci da son zuciyarsa sannan ya karanta aya ta 44 ta suratul ma'ida wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna bayan ya karanta ayoyin kaffara aliyan wa man ma'ahu sai ce to da aliyu da waɗanda ke tare da shi dukkan su kafirai ne kuma jinin su ya halatta Allah shi kare mu wa akhadhu yu'awwiluna al-ayati hasba ma yuriduna sun makama akar wani kuma ya zabura daga cikin shugabannin nasu fa hasfahum ala al-jihad fi sabilillah ya zaburar da su akan jihadi fa baka minhum rajulun wani mutum daga cikin su ana kiransa abdullahi ibn Sakbara a salami ya fashe da kuka saboda tasirin ayoyin da wannan yake zubowa wannan shugaban nasu yake kawo ayoyi sai fashe da kuka yake cewa ukhruju wadribu fi wujuhihim kutashi tashi wadannan waɗannan ba musulmai bane hatta yuta ar-rahman sai an bi Allah ko mutun yaki daga nan aka gwabza da yaki bayan an gama yakin mutun bai wuce bakwai ba aka kashe daga cikin sojojin sayyidina Ali bin Abi Talib waɗanda suka rasu ba su wuce mutum bakwai ba amma su mun ba da labarin adadin waɗanda aka kashe bayan haka sayyidina Ali bin Abi Talib yake a nemo dangin su su ɗebi gawayyakin ‘yan uwansu da kuma marasa lafiya su je su yi jinya duk dukiyar da aka samu sai na ce a tara mai ita in ya zo ya gani ya ɗauka saboda babu gani ma tsakanin musulmi da musulmi Allah ya ƙara masa yarda to wannan labari yana cikin littafan tarihi babu shakka kamar yadda ibn kasir yake faɗa yana cewa al-akhbaru bi qitalil khawarij labarai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da yakin alkhawari mutawatira an rasulillah sun fi karfin a kirga labaran sun fi karfin a ƙaryata li'anna zalika min turuqin tufidu alqat'a inda a'immati hadha ash-sha'n labarai ne waɗanda sun wuce ai shakkan su wa wuqu'u zalika fi zamani ali ma'lumun daruratan li ahli al-ilmi qatiba duk malamai sun tabbatar don haka al-imam shafi'i ya ba da labarinsa a cikin littafinsa al-ummu mujallar na farko shafin 134 alhafiz abdurrazzak littafin sa al-musannaf hadisi na 5962 haka in ka duba musannaf na ibnu abi shayba da al-mustadrak al hakim a cikin sharh na al bagawi hadisi na 772 da kitabu sunna na abdullah bin ahmad bin hanbal da kuma kitabu sunna na ibnu abi daga cikin waɗanda suke tare da sayyiduna ali akwai waɗanda suka ba da labarin abin da ya auku bayan an gama yakin daga cikinsu su akwai wanda ake kira Abu Musa al yana littafin Ibn Abi Asim Kitabus Sunna mujallal biyu Shafi na 447 akwai kuma Abu Mu'min al-Wa'ili Abu Mu'min al-Wa'ili suke tare da Sayyidina Ali yana cewa shahidtu ali ibn abi talib hina qatala al-haruriyya ina tare da sayyidina ali lokacin da ya yaki da al-khawarij bayan an gama yakin sayyidina ali duk da haka hankalinsa bai kwanta ba saboda me saboda yayi yaki da wanda ya furta kalmar shahada yayi yaki da wanda ke sallah yayi yaki da wanda ke karanta alqur'ani ya ma haddace alqur'ani ya yi da wanda ke azumi hankalin sayyidina ali bai kwanta ba anya yana kan tafarki tun daga abinda manzon Allah ya gaya masa yace idan an gama yakin ku ku nemo daga cikin gawayyakin su za ku ga wannan mutumin mai wannan alama sai na Allah yace to ba za mu bar nan ba sai an nemo wannan mutumin saboda ya samu nutsuwa Allah ya kara masa yarda yace to sayyidina Ali yace unduru fil qatla ku duba gawayyakin da aka kashi rajulan yadhu ka annaha sadyul mar'a ku duba cikin gawayyakin shin za a samu wani mutum wanda hannunsa yake kama da a saman hannunsa akwai wata tsokar nama da take kama da nonon mace fa inna rasulullahi akbarani saboda manzon Allah ya ban labari anni fahibu cewa lallai komai dadewa za a kai ga lokacin da zamu yaki da wasu amma za a samu wani daga cikin gawayyakin mai wannan sifa fa fa qalabul qatla falam duhu shi wannan tabi'i wato da sojan sayyidina ali yace an bincika waɗanda aka kashe a wannan yaki falam yajiduhu ba samu mutumin ba qala sai yace fa qala lahum ali sayyidina ali ya sake ce musu unzuru ku je ku duba ne qala yace wa tahta nakhlatin sab'atu nafari ya zama a karkashin wata bishiyar dabino akwai mutane bakwai faƙallabu suna ta suka juya wannan eh, bishiyan fa nazaru suka duba fa idza huwa fihi sai ga wannan mutumin fara'aitu ji'a bihi fi rijlihi hablun aswadu ulqiya bayna yadayhi yace ina kallo aka kawo wannan mutumin da wannan siffar da sayyiduna ali ya faɗa ana kawo mutumin gaban sayyiduna ali fa kharra aliyun sajid sai sayyidina ali ya fadi ya sujuda ga Allah tabaraka wa ta'ala me yasa sayyidina ali ya sujuda saboda gode ma Allah bai zubar da jinin musulmin da bai cancanta ba Allah ka samu gani wa qala sai yace abshiru yace to yanzu ku sojoji na ina muku albishir amma a yanzu qatlakum fil janna duk waɗanda aka kashe cikin ku suna aljanna wa qatlahum fil nar kuma duk wanda aka kashe cikin su suna wuta yanzu nake tabbatar muku da wannan akwai hadisin al-littafin al-musnad na al-imam ahmad riwaya ta tariq bin ziyad yace sara aliyun ila naharawan sayyidina ali ya tafi ga wannan yaki yakin naharawan fa kawarij al-khawarij fa qala sai yace utlubu ku nemi wannan mutumin fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai qaumun yatakallamuna bi kalimatil haqqi saboda manzon Allah ya ce nan gaba za a samu mutanen da za su zo suna faɗan kalmar gaskiya la yujawizu huluqahum amma kalmar ba ta wuce makogoransu wato ba su da lada a kanta yamruquna min al-islam kama yamruqu sahamu min ramiya simahum aw daga cikinsu akwai rajulun aswadu muhdadul yadi akwai wani mutum baki wanda ke da naƙasar halittan hannu fi yadihi sha'aratun sudun a hannunsa akwai gashi wato bakin gashi in kana fihim to idan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa na ali ce mar idan an samu wannan mutumin faqad qataltum sharran nas to kun kashe mafi sharrin mutane don haka ya sa malaman sunna suke cewa mafi sharrin mutane ba mafi sharrin musulmai bala mafi sharrin mutane sune al-khawarij Allah ka kare wa in lam yakun fihi manzo Allah ya ce idan ba a samu mutumin ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad qataltum khairan nasi to kun kasan kun kashe mafi alkhairin mutane saboda haka yasa kashe musulmi yake da hadarin gaske dayan biyu ne ko kai babban sa'a ko kuwa kai babban asara Allah ka tsare mu sun bakala sunna al yace inna wajadna al mukhdaja yace to sai muka samu wannan mutumin mai nakasashiyar halitta qala lokacin da muka zo da shi gaban sayyidina ali fa khararna sujudan wa kharra aliyun sajidan ma'ana da mu sojojin sayyidina ali da sayyidina ali gaba ɗaya muka faɗi muka yi sujuda ga Allah saboda godiya ga Allah baraka wa ta'ala ba mu kashe musulmi babu haƙƙi ba hadisin yana al-musannaf na ibnu abi shayba da kuma as-sunan kubra na al-imam al riwayar malik bin al-harisi shi ma yana cikin sojojin sayyidina ali yace qala aliyun yawman naharwan sayyidina ali yace utlubu zasudayya fa lam yajiduhu aka nemi wannan mutumin ba a same shi ba faja'ala ya'ruqu jabinahu jabinuhu an nemi mutumin ba a same shi ba saboda haka sayyidina ali hankalinsa ya tashi yace wallahi ina gurin sai naga goshin sayyidina ali yana zufa lokacin sai na ya ce a je a nemo mutumin nan cikin sojojin da aka waɗanda aka kashe aka nema ba a samu ba aka zo aka ce ya amiran muminin ba mu samu wannan mutumin da ke da wannan siffan ba sai zufa ya yanko musaidina saboda ya san abinda manzon Allah ya faɗa mar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musaidina ali in kana fihim faqad qataltum sharran nas in an samu wannan mutumin to kun kashe mafi sharrin mutane wa in lam yakun fihi in ba a same shi ba faqad qataltum khairan nas to kun kashe mafi alkhairin mutane don haka da ba a same shi ba sai zufayen ko sai dana ali sai ce wallahi ma kazabtu na rantse da Allah ban yi ƙarya ba wala kuzibtu kuma ba a mun ƙarya ba sai dana ali ce ba a mun ƙarya ba don wanda ya faɗa min shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ni ban yi ƙarya ba don abinda na faɗa ba na shakkansa fa wujida sai ko sai aka same shi din fastukhrija min saqiyatin a wannan riwaya ce an ciro daga wata rijiya min tahtil qatla ke karkashin inda gawayyakin suke fasajada sajidatan shukran sai sayyidina ali ya faɗi shi yana sujada saboda godiya ga Allah subhanahu wataala akwai riwaya ta wani kuma da ake kiran sa, bin sabira al-hanafi shi ma yana cikin waɗanda suka tafi yaƙi da sayyidina ali yaƙin naharawan ya ce wa kuntu fi man istakhraja zasadiya zasudayya ina cikin waɗanda suka ciro wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi fa bashara bihi aliyan qabla an yantahiya ilayhi saboda haka da aka ciro wannan gawa sai mai albishire isa ga sayyidina ali inda yake da sansani tafi ce masa ya amiran mu'minina albishirinka yana jin albishiri wa sai ya fadi ya sujuda farihan bihi kafin ma a kawo gawan a wannan labari yana al-musannaf da ibn abi shayba don haka waɗannan labarai da suke tabbatar da sujuda ta sayyiduna ali bin abi talib saboda me saboda an samu wannan mutumin a cikin gawayyakin waɗanda aka kashe a yakin sa da al-khawarij labaran suna da kyau babu shakka ibn al-qayyim jawziya ya inganta waɗannan labarai a littafin zadul ma'ad mujalladi na 3584 haka muhammad nasiruddin al-albani a littafin sa irwaul galil a mujallar na biyu shafin talatin labarin ya tabbata babu shakka kamar yadda malamai suka bayar yadda ibnu kasir ya faɗa yana cewa labarin ya wuce a ƙaryata labarin ya wuce a ƙaryata al-akhbaru bi qitalil khawarij mutawatira ar rasulillah sallallahu alaihi sallam ibnu qayyim jawziya yace to wala a'lamu shay'an yadfa'u hadhihi sunana wal athara ma'a sihhatiha wa kasratiha duk da yawan labaran nan duk da yawan labaran nan da sunnoni da aka samu hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda saboda godiya akan wata ni'ima sahabbansa sayyidina abubakar yayi sujuda saboda godiya akan wata ni'ima sayyidina umar ma yayi sannan ga sayyidina ali bin abi talib yayi yace to me zai hana mutum aiki da wannan sunna gaira ra'ayin fasidin in banda bataccen ra'ayi sai dai idan mutum yana da ra'ayi batacce wato yana da fahimta gurguwa to shine zai bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa anna ni'am lahi subhanahu wa ta'ala la tazalu wasila ila abdihi fala ma'ana li takhsis ba'dha bis sujud wa hadha min afsad ra'yin wa wa abtalahu fa inna an-ni'ama naw'an mustamirra wa mutajaddida don abinda malaman malikiya suke cewa shine idan ka ce za ka yi sujuda ga Allah ne saboda wai ni'ima ta zo maka sai suka ce to wace ni'ima wani lokaci ne dan adam baya cikin ni'imar Allah kaga wannan magana ce mai kama hankali wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha shi ne za a ce dan adam baya cikin ni'ima don haka in ka ce za ka yi sujuda saboda ni'imar Allah sai suka ce to kullum a ni'imar Allah kake don haka maganar ka ware wata sujuda don wata ni'ima babu asali sai ce to ya za ka yi da waɗannan hadisai kuma ibn al-qayyim yace ni'ima iri biyu ce ni'imar Allah iri biyu ce akwai ni'ima wacce take gudana tare da kai akwai ni'imar da take gudana a tare da kai lafiya da Allah ya baka gani da Allah ya baka ji da Allah ya baka waɗannan ni'imomi ne da suke gudana da'iman wannan shi ake kira ni'ima an-ni'ima al-mustamira ni'ima ta biyu ita ce mutajaddida sabuwar ni'ima baya ga lafiyar da Allah ya baka sai kuma Allah ya ƙara maka bayan lafiyar da Allah ya baka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ma wata ni'ima kwatsam misali kana zaune ce fa na yau ma da kyar ka samu da yamma sai ga wani zo ya ce ga dubu ɗari ai na'am kana cikin ni'imar Allah dama tunda tunda aka zo duniya har zuwa yau amma dai ni'ima ta dubu ɗari yau ka same ta ko tun da aka haife ka kana cikin ni'imar Allah amma ni'imar dubu ɗari yau ka same ta to wancan ni'ima mustamirra ce wancan ni'ima mustamirra ce wannan ni'ima ta dubu ɗari kuma fa mutajaddida ce sabuwa ce ba safai ake samun ta ba to sai a faɗi a yi sujuda saboda gode ma Allah saboda ita ba kuwa ce ba a saba da ita ba shukran lillahi alaiha wa qubu allahu wa zullan fi muqabalati farhatin ni'ami wan bisatin nafsi laha ya zama idan baka yi ta ba to za ka yi abin da kafiri yake domin kafiri idan ni'ima ta faɗo mar kwatsam sai ya yi ihu sai ya yi ihu ko saboda bai san a yi san ayi a yi wa Allah godiya ba wani kuma idan fasiki ne idan ni'ima ta faɗo mar kwatsam sai kundu ba sha sai ce tafi yaushe za a samu irin wani saboda me bai san akwai abin da ya kamata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yi shi ba wa zalika min akbari adaiha saboda haka yasa sai aka samu sunnar annabi da za ta kare ka daga faduwa ga wata halaka kana zaune sai kwatsam aka baka wata ni'ima wannan ni'ima da ta zo ma ba ashar za ka yi ba ba kururuwa za ka yi ba ba fati za ka yi ba me za ka yi sai ka faɗi nan take ka yi sujuda ga Allah subhanahu kaga sujudar da kai ma Allah ta toshe kafa na sharri fa inna Allah subhanahu yuhibbul fadla la yuhibbul farihin wal ashirin yana cewa Allah bai san masu takama Allah bai san ashararu min tahsili fa kana dawa'u hadha ad-da'i al-khudu'a waz inkisar li rabbil alamin don haka yasa idan ni'imar ta zoma ma sai ka faɗi kai sujuda ga Allah ya zama kamar kai tawali'u ne ga Allah subhanahu wata'ala ya ba da misali kyada cewa saboda haka yasa aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa idza ra'aytum ayatan fasjudu idan kun ga wata ayar Allah ku yi sujuda wato asalin hadisin ikrima ya bada labari ikrima ya bada labari game da mutuwar matan annabi sallallahu alaihi wasallam maimuna maimuna lokacin da ta rasu matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokaci guda suka rasu ba a bayan wafatinsa wannan ta rasu kafin wannan to lokacin da maimuna ta rasu matar annabi sallallahu alaihi wasallam ikrima ya bada labari yace to an gama sallar asubahi kila ibn abbas ba'da salati subhi an gama sallar asubahi sai aka ce ma abdullahi ibn abbas matat fulanatu li ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wance ta rasu fa daga cikin matan annabi fasaje da sai abdullahi ibn abbas ya fada ya sujuda wance ta rasu fa sai fada ya sujuda fakila lahu sai aka ce a tasjudu hadhihi sa'a yabna عباس za ka yi sujuda a wannan lokaci bayan sallar asubahi kasan lokaci ne da rana za ta fito wannan shi yake zama hujja cewa ita sujudu shukri ba ta da lokaci ko da rana za ta fito ne ko za ta faɗi idan ni'ima ta samu ko ko musiba ta samu kada iya sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah ibn Abbas ya yi sujuda a wannan lokaci da ya tashi suka ce mar kana sujuda a wannan lokaci sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'aytum ayatan fasjudu idan kun ga ayar Allah to ku yi sujuda idan kun ga ayar Allah ku yi sujuda sai abdullahi bin abbas ya ce fa ayyu ayatin a'zamu min zahabi azwajin nabi ku gaya min ayar Allah da tafi girma fiye da tafiyar matan annabi sallallahu alaihi wasallam wato idan ana nufin ayar Allah <clears throat> kamar girgizan ƙasa kamar gobara kamar wutan daji da sauransu musiba kamar ambaliyar ruwa su ne ayoyin Allah tabaraka wata'ala idan kun ga ayar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku yi sujuda wato alamar musiba kenan saboda tafiyar matar annabi abdullahi bin abbas ya ce tafiyar matan annabi sallallahu alaihi wasallam musiba ce ga al'umma saboda kasancewar matan annabi suna da rai suna garkuwan wasu musibu ga al'umma idan aka ce yau babu su idan mutanen kware ya zama sun kare to bala'i ya shigo ga al'umma saboda a dalilin wasu mutane Allah yana garkuwa ga wasu saboda akwai wasu a gari sai Allah ya tsare wannan gari daga bala'i idan ya zama irin waɗannan mutane sun tafi to babu shakka bala'i yanzu shine Abdullah bin Abbas yake cewa wace ayar Allah ce tafi girma a ce ma matar manzo ta rasu wato sujudar da yayi yayi sujuda ce saboda me saboda damuwa ga Allah eh, don haka yasa ibnu kan yace don haka ita sujuda tana zuwa kashi biyu sujuda saboda godiya ga Allah subhanahu wataala ita ake kira ubudiyatu eh, yace ubudiyatu ragaba bautan Allah saboda kwadai sannan akwai ubudiyatu rahaba bautar Allah saboda tsoro bautar Allah saboda tsoro shine kamar misali a ce an yi girgizan kasa sai ka faɗi kai sujuda wanda yana cewa wannan bai saba mu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda labarin abdullahi bin abbas dinnan yana sunan tirmidhi sunan abi dawud da sunan kubra na al-imam al-baihaqi sannan al-imam an-nawawi ya ce hadisin labarin abdullahi bin abbas yana da kyau a littafin sa khulasatul ahkam fi muhimmati sunan wa qawaid al-islam mujallad nabi shafin 862 da kuma sahihu sunan abi dawud na muhammad nasiruddin al-albani hadisi na 1057 eh, bisa ga wannan dalilin ibn al-qayyim jawziya yake cewa yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yin sujuda saboda gode ma Allah tabaraka wa ta'ala idan kai sujuda saboda wata musiba da ta auku nan ma ba laifi ba ne duk da cewa akwai malaman da suke raunana labarin abdullahi ibn abbas